محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايحك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da tara ko goma ne ko goma ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da da da hudu ashirin biyar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da 2004 miladiya yammacin jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da uku cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida wa kayfa yuhakkimunaka wa indahum at-taurat fiha hukmu Allah thumma yatawallawna min ba'di dhalik وما أولئك بالمؤمنين yau kuma za mu tashi farkon aya ta kuma mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيما هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وبنجي تالتي إنا أنزلنا التوراة للي مو مك سوك التوراة كأنه موسى عليه السلام فيها هدى ونور أتي اللي التوراة أكوي سريع سنة kuma akwai haske shirya daga haske wanda ke kore duhun jahilci ta yadda mutum zai fahimci me ya kamata ya yi menene ko bai kamata ya yi ba shine ma'ana hudan wa nur bi bihan nabiyyun allazina aslam waɗanda suka rinka aiki da littafin su ne sune annabiyun annabawa allazina aslamu waɗanda suka musulunta sun rinka yin aiki da ita ne gawa lillazina hadu ga waɗanda suka ce su yahudawa ne ko waɗanda suka yi da'awar bin annabi musa annabawan da suka biyo bayan annabi musa din sai suka rinka yi musu aiki da attaura suka rinka yi musu hukunci da attaura war rabbaniyun haka ar-rabbaniyun masu ibada zaratan masu ibada daga cikin wato mabiya annabi musa alaihi salam su ma sun rinka yin aiki ko hukunci da attaura wal ahbar haka malamai masana masu fatawa masu karantarwa masu alƙalanci na wancan zamani sun rinka yin aiki da saura. bi masu zo min kitabillah saboda abinda aka dora musu nauyin tsare shi min kitabillah da littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance masu shaida akan haka ma'ana sun alkawarta wa Allah cewa za mu tsare littafin naka ubangiji ta'ala ce fala takhshawun nasa wakshawun ko mutanen wannan lokaci da aka saukar da alkur'ani dan ku tun daga kan sahabbai har zuwa wanda zai biyo bayan su fala takshaw nas kada ku tsoraci mutane wakshawni ku ji tsoro na kadai sannan kuma wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku musanya na, hukunce hukunce na da wani dan farashi kankani da za ku samu na rayuwar duniya wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai yi hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to waɗannan su ne kafirai to wannan aya tana buƙatar ƙarin bayani a gaɓoɓi kamar haka gaba ta farko ya hukumu bi annabiyun allazina aslam waɗanda suka rika aiki da attaura su ne annabawan da aslamu suka musulunta me wannan kalmar take nufi dan me za a ce annabawan da suka musulunta domin idan aka ce annabawan da suka musulunta yaban su aka yi ma'ana ya nuna kamar da wani addini suke ba musulunci ba daga baya suka shiga musulunci har kuma suka samu annabta shine abin da kalmar za ta bayar na ma'ana a karan fari idan mutum ya saurare ta ba tare da ya yi tadabburi ko ta'ammuli da kulawa da lura da zurfafawa a cikin ma'anoni ba ina fata an fahimta to amma malamai suka ce me ake nufi sai malamai suka maganganu guda biyu magana ta farko suka ce ambatan annabawa da cewa Allah zai da aslamu wato annabawan da suka musulunta an yi haka ne dan a bayyana cewa wato annabta wata keɓantacciyar sifa ce reshe ne na kalma ta musulunci al-islam ina fata an fahimta wato kafin su sami makami na annabta me suka fara samun kansu a ciki tukuna musulunci sannan kuma sai me sai annabi sannan daga annabi har mutum ya kai ga mursali to kaga daraja ce bayan daraja ina fata an fahimta waɗansu malamai suka ce an faɗi nan ne dan aibe su kuma a cikin hakan ya kunshi mayar da martani game da waɗanda jerin ayar ke magana da su da yahudawa to da ana magana saukar da ataura da yahudawa yake magana yahudawa sun zo suna da'awar cewa su an su wato ainihin um, wa yake da suna su su suna bin yahudanci kuma yahudanci shine addinin Allah sai aka nuna annabawa musulunci suka yi ba yahudanci ba ai annabiyuna allazina aslamu ba annabiyuna allazina hadu ba annabawan da suke musulmi ba annabawan da suke mai yahudawa ba dan yahudanci da kiristanci ko nasaranci babu shi gaba ɗaya cikin abin da Allah ya saukar daga sama abu ne da dan adam ya kago ya kirkiro wa kansa amma wahayin Allah ya sauka da musulunci dukkan wani ba annabi da ya zo ban kasa musulunci ubangiji ta'ala ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين wannan game da annabi Ibrahim annan Musa ce da mutanensa ya qaumi in kuntum amantum billahi فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ما نكون لو مسلمين إن دكتكوكي حكى أن موسى تيدا متانسا النبي يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والهكني بالصالحين وتو النبي يوسف ما مسلم annabi Sulaiman musulunci dan sa dawo da wato mahaifinsa dawo din musulunci suka duka ba wanda ya wani addini da ba musulunci ba annabiyun da lazina aslam annabawan da musulunci suka yi ba yahudanci ba yana ba ta mutunta wannan wajahi ko shakka babu yana da ban ta bangaren tafsiri dan haka wadansu malamai suka faɗe shi amma wajahi na biyu ko fuska ta biyu suka ce siffanta annabawa da musulunci wato kaga ga sifa ga mai sifa wane ne yake samun ɗaukaka a wajen wa sifa ce take samun ɗaukaka da mai ita ko mai sifa ne yake samun ɗaukaka da sifa idan aka ce kai ne sarkin gari kaza ka ka samu bunkasa to garin ne ya dace da ka zama sarkin sa ko kai ne ka dace da ka zama sarkin garin ina fata mun fahimta ga matsayin shi da al-islam ga masu matsayi su ne annabawa to musulunci ne zai yi alfahari kasancewar annabawa ma a cikinsa suke ko kuma annabawa ne za su yi alfahari da musulunci su masu balaga abin da suka ce sanya annabawa a ce musu musulmai wannan dan a girmama musulunci din a tallata shi cewa domin a aƙidar yahudanci a aƙidar nasaranci an yadda wanda ya fi kowa kirki shine annabi to sai a nuna annabin ma musulunci ina fata mun fahimta kaga a nan gurin an jingina annabawa zuwa ga musulunci ba wai dan su abun kasa su ba sai dan abun kasa musulunci da su musulunci ya samu bunƙasa a sanadiyar su ina fata mun fahimta kamar dole ke cewa fala'in madahtu muhammadan bi qasidati falaqat madahtu qasidati bi muhammadin kasida yake ban annabi bayan ya faɗa abin da ya faɗa ya faɗa abin da ya faɗa sai ce duk da na faɗi kasida dai in kurara annabi in kwarzanta shi to amma nan take ita kasida ta ne wa gata da na ambaci annabi ma a cikin ta ko ba ba yanzu kasidar ce ta samu ɗaukaka da aka ambaci annabi a cikin ta ko kuma annabi ne samu ɗaukaka kawai dan ya zo cikin kasidar ina fata an fahimta shine ma'anan ya hafu bi annabiyun Ladina aslamu wannan babi ne na balaga ba kowa ke kunkusa shi ba sai wanda ya zurfafa cikin ilimin balaga cikin malamai na tafsiri din kansu ya hafu bi annabiyun Ladina aslamu lillazina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru ar rabbaniyun jam'i ne na rabbani ar rabbani daga cikin malamai shine wanda yake aiki da ilimin sa ko kuma ar rabbaniyun anan ana nufin al ubbadu an ce al-ubbadu masu ibada saboda a baya an ce al-ahbaru wanda ke nuna malanta jam'i na kalmar al-habru ko al-ibru wanda ana nufin malami bima sun fi min kitabillah saboda abinda aka dora musu nauyin su tsare su al-ahbar din malaman yahudawa min kitabillah na littafin Allah ma'ana an dora musu nauyin su tsare wannan littafi ma'ana bambanci tsakanin alkur'ani da attaura ko linjila attaura da linjila an ɗora nauyin tsare su a hannun malaman amma alqur'ani Allah ya dauki nauyin tsare shi da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da abinda aka ce su wani su tsare da abinda Allah ya tsare da kansa wanne ne zai fi samun tsaro wanda Allah ya tsare da kansa da haka alqur'ani mutum bai sai gurbata shi ba ko ya kara ko ya rage ko ya karya a ciki amma a taura da linjila gashi mun karanta tun ajiya fa bima naqatihim mithaqahum la annahum shekaran je kai fa bima naqatihim mithaqahum la annahum وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة عن مواضعه شكرا جيا أجيا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروا ma'ana kaga da Allah ya tsora nauyin kare littafin a hannun wasu ba shi ba sai waɗancan ɗan suka ci amanar Ubangiji suka canza maganar Allah suka musanya ta suka jirkita ta suka ci amana Da haka taura bata kubuta ba linjila ma bata kubuta ba abin da ke ciki a yanzu baka iya cewa wahayi ne gaba daya akwai son zuciya da malaman su suka sa sawabun na yahudanci ko na kristanci amma qur'ani gaba ɗayan tun daga farko har karshe tun daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau bai canja ba babu karin kalma daya babu rigin kalma daya duk wanda ya kirkiro ya kago ya cusa cikin alqur'ani fallasa za ta kama shi za a gane shi ba za ka gane mu'jizan qur'ani ba sai ka je tsangaya lokacin da gardawai ake darasi tsakaninsu da malami a ce mutum ya rubuto nisfi na alkur'ani irin masu tashen satu din nan ga waɗansu mayun mahaddata sun zagaye allon kowa da tsinkensa ana karantawa suna kallo duk inda aka canza wasalin sama ko kasa sai sun ce nan ba haka yake ba nan kan mene nan can mene can ne can faɗuwar kura ne can tafiyar kura ne can tafiyar tumaki wai wasu wasalin a sama wata saman wata wata cikin wata da akwai bambanci da akwai istilahat yare na mahaddata alqur'ani duk sun san wannan amma idan kace su fassara maka aya dai kila ba za su iya fassara ba idan kai larabci kila ba za su ji me take gashi kuma ba larabar littafi ne amma waɗanda ba laraba ba in kai kuskure su gyara maka ai mu'jiza ce ta alqur'ani mu'jiza ce ta inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mun saukar da wannan alqur'ani dan mu tsare shi dan mu kare shi ina fata an fahimta fala takshawun nasa wakshawu ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لفظ من ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi ɗaya ya shafi biyu ya shafi uku shi yasa da aka ce wa mallam yahkum kaga yahkum anan gurin saboda yana yana nuna mai abu ɗaya amma da aka ce fa ulaika kaga ya nuna mai man dan tara nuna mai jami'i fa ulaika humul kafirun wato da kuma sauran dangin da zamu karanta nan sai aya ta gaba Allah كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم من وجبتا أكنسو فيها تكن التوراة سوى مك وجبتاوا سوى يهوداوا أن النفس بالنفس lallai rai za a kashe ta lokacin da ta kashe rai wato rai da rai wal aini bil aini ido da ido wal anfa bil anfi wato hanci da hanci wal udhuna bil udhuni kunni da kunni wasinna bis sinni hakori da hakori haka muka wajabta musu to amma idan kai irin wannan fasara ita ce fasara ta kai tsaye fasarar ba da gishiri in baka manda ka bani daya dayan kalmar larabci in baka daya dayan ma'anar ta a Hausa shikenan annafsu bin nafsi rai da rai ko ba haka ba mhm. al'aina bil aini ido da ido wal anfa bil anfi wato hanci da hanci wal udhna bil udhni kunne wannan ba sai ba da ma'ana ba ba sai ba da ma'ana ba dole sai ka koma larabci sosai da sosai sai ka fassara larabci da dogon bayani da Hausa sannan sai a gane me ake nufi da wakatabna alaihi fiha annan nafsa bin nafsi bin nafsi kaga jarul majrur jarul majrur kuma dole yana bukatan muta'allaq ya ta'allaku bihi sai suka ce yadda ake kaddara zancen wa katabna alaihim fiha anna nafsa maqtulatun bin nafsi wal ayna mafqu'atun bil ayni wal anfa majzu'un bil anfi wal udhuna maqtu'atun bil udhuni was sinna maqlu'un bis sinni wal juruha zatu qisas ma'ana ta dun mai jallarasi ko ban faɗa da hausa ba ya san me ake ma'ana rai akan kashe ta ne in ta kashe ne shine annafsu maqtulatun bin nafs akan kashe rai ne idan ta ne ta kashe rai wal ayn bil ayn akan cire ido ne idan a sakamakon mutum ya cire wa wani ido wal anfa bil anf akan cirewa mutum hanci idan ya cire hancin wani wal udhun bil udhuni akan cirewa mutum kunne idan ya cire kunnen wani wal sinna bil sin akan cizge hakorin wani idan ya cire hakorin wani wal juruha kisa akan yi dangane da raunuka da mutane za su yi wa junansu wanda duk yawa wani rauni sai a rama masa wato abin da muka wajabta musu kenan cikin attaura ma'ana duk wanda ya kashe za a kashe shi to wannan gaba ta annabsu bin nafs sai waɗansu malamai suka kafa hujja da ita cewa to yaya za a yi idan mutum biyu sun kashe ɗaya ko mutum goma suke taron dangi suka kashe ɗaya sai a yaya da su to idan ka ce a kashe su gaba ɗaya a Allah cewa an nafsu bin nafs hadhihi nafsun wahidatun wa hadhihi nafsun wahida rai ɗaya da rai ɗaya amma rai ɗaya da rai goma idan mutum goma suke yi tare sai kashe rai ɗaya sai a musu yaya kina idan ka ce an nafsu bin nafs ba sai. ya fata an fahimta to anan shi yasa sai malamai suka yi sabani waɗansu daga cikin malamai suka ce a gaskiya idan mutum biyu sun yi taron dangi sun kashe mutum guda ba za a kashe su su duka ba sai dai a koma zuwa ga diyya ko kuma a'a shi ɗaya daga cikin makasan a ɗauki abin da yake rabin diyar ɗan adam ya bayar a baiwa dangin wancan sai a kashe wancan shi amma waɗansu malamai suka ce ko alama da mutum biyu da mutum uku yayin da suka yi tarayya suka kashe mutum daya dole za a kashe su ina fata an fahimta a nan gurin akwai dalili guda biyu dalili na farko hadisi cikin sunan tirmidhi daga abu hurairah Allah shi kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa law anna ahla samawati wal ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabbahum Allah azza wa jalla fi an-nar a ce mutan sama gaba daya da mutan kasa gaba daya su yi taron dangi su kashe ran mummuni guda daya a sanadiyar haka sai Allah ya shigar da su wuta hadisi ne ingantacce maza Allah ya faɗe shi ga kuma abin da ya faru lokacin Umar dan Khattab mutum bakwai suka taru suka yi taron dangi su kashe mutum guda Umar dan Khattab ya ce duk a kashe su a wata ruwaya an ce mutum goma ya ce duk a kashe su aka ce ya za a kashe mutum goma sanadiyar daya ya ce wallahi lau a alaihi ahlu sana'a la qataltuhum jami'a inda mutanen birnin sana'a gaba ɗaya a yi yaman za su yi taron dangi don su kashe mutum ɗaya su dukan zan kashe su to wannan kuma shi ne adalci kuma wannan shi ne zai ba da tsaro ga rayukan mutane saboda me idan mutum ya san cewa in ya gayyato wani da wani suka taya shi ya kashe wani abokin adawarsa hukunci shi ne ba za a kashe su ba to wannan sai ya bayi zuwa ga dukkan wanda yake jan haushin wani ko da na da karfin kashe shi kadai ba zai ba sai ya raba goran gayyata ga abokanansa ga danginsa ku zo ku tsaya ni faɗa mu je mu kashe dai idan kaga daga nan gurin rayuwar mutane ba ta da tsaro amma idan mutum ya san cewa ni kadai in na kashe za a kashe ni in mu gowa ma muka kashe duk za a kashe mu ko na ga yazo dan sace ku zo ku tsaya na kashe wani kuma suka san lalle in an kama mu ba za mu kai labari ba za su je rashin zuwa su sai ya zuwa ga rayuwar wannan ta zauna lafiya rayuwar wancan ta zauna lafiya rayuwar wancan ta zauna lafiya amma idan an saki abu kenan sannan wannan ya fi dacewa ma da zahirin faɗin Allah ta'ala walakum fil qisasi hayatun wato abin da yasa aka sar'anta kiyasi dan a samu rayuwa saboda kar a samu yawan kashe kashe ma'ana idan kai ki zartar da hukuncin kisa ga mutum daya a bainar jama'a lokacin da ya ba a kashe shi rashin zartarwa sai ya sa mutane su yi ta kisa dan sun san ko sun kashe ba za a kashe su ina fata an fahimta an nafsu bin nafsi ke wal aina bil aini idan mutum ya cire idan wani shi ma a cire masa idan shi ma a cire masa idan to idan mutum ya cire wa wane idan hagu shi idan an tashi cire wani za a cire ko wanne aka cire ya yi ko kuma sai na hagu wanda ya cire ko to idan ya cire wa wani idan dama shi kuma wanne za a cire masa na hagu ko na dama malamai suka ce da ka'ida irin idan da ya cire wa wani shi za a cire masa domin idan dama ya fi na hagu gani ina ba za mu fahimta mutum ya fi iya saiti da idan dama saboda ita hagu haka bincike ya nuna ina ba ta fahimta suka ce saboda haka idan wani ya cirgewa wani idan hagu da aka zo ramuwa sai aka cire masa na dama an zalunce shi ina ba ta an fahimta kaga al'ainu bil ain kenan irin irin shi za a ce to kaddara mutum yana da idanu guda biyu ɗaya na gani ɗaya baya gani sai ya samu wani mai ido biyu warai sai ya cire masa ido ɗaya idan an tashi cire nashi wanda za a cire <laughs> shi wancan da ya ido bi gare shi kowanne yana gani shi kuma nashi ɗaya na gani ɗaya baya gani idan kun ce a cire mishi wanda baya gani ba a yi ramuwa ba ina ba dan fahimta idan kuka ce a cire wanda yake mai gani to kuma wannan kuma yadda shi makaho daɗin abinda malamai suka ce irin wanda ya cire shi za a cire masa matukar ya cirewa mutum ido mai gani shi kuma nashi ɗayan yana gani ɗayan baya gani mai ganin za a cire dan shine hakikanin kisasi din irin abin da yawa wannan shi za a yi masa to ta yake a cire ido sai mu ce sai an je kotun musulunci ba lalle bane mai bayanin sai yanzu amma ba lalle yi bayani ma'ana ko da zai faru wata rana za a yi doka din za a yi doka da hukuncin Allah subhanahu wataala wanda haka muke fatan ya faru eh, yaya za a yi shine malamai suka ce a irin sifar da ya cirewa wancan shi za a cire masa ta iya yiwa sa wani abu ya yanke idan ya fitar da shi ta iya yiwa dukan sa mummunan duka a wajen har idan ya fashe ko ya fita irin yadda ya shi za a yi wajen suka ce a'a kawai da abin da ake so a sa ya rasa ido ta kowace irin hanya ba sai mun lura da shi wace hanya ya bi ba ina fata an fahimta ne wal aini bil aini wal anfa bil anfi kunne wato hanci za a cire shi idan mutum ya cire mutum hanci kaga a nan gurin idan mutum ya ya masa shi gaba daya amma idan an zane masa a hanci ba za a ce to shi kuma za a cire masa ba an gane ku wal udhun bil udhun haka kunne da kunne nan ma sun tattauna suka ce idan mutum ya kasance wannan kurma ne dama baya ji wancan kuma yana ji idan wani cirewa wani kunne daga ciki ya za a yi ta aka ce to ai asalin shi wannan kunnen ba shi shine jin ba na'urar jin tana ciki shi ne kawai ado ne ga dan adam wato yana daga cikin hikimar Allah sanya wa mutum shi dan akwai ado da zaran an tare shi mutum zai muni sai dai kuma inda ba da zai rinka yin rawani da zai rufe ko ina da ko ina wasin da bisinni haka hakori da hakori irin hakorin da ka cirewa mutum shi za a cire maka domin idan har ka cirewa mutum hakorin gaba aka zo cire naka sai aka cire maka cin rame daga cikin hakori to kaga an cuce ka ina fata an fahimta hakoran dan adam ga ka'ida dan adam sa galibi 30 ne ko 32 na gaba biyu a sama biyu a kasa suna yake kira at-tanaya a cikin harshen larabci daga nan sai ɗaya daga nan gefen dama sama da kasa da ɗaya daga nan gefen dama sama da kasa ba ya zama hudu ba kenan to waɗannan suna ake kira arrubaiyat arrubaiyat daga nan sai mai bi masa ɗaya daga nan sama da kasa ɗaya daga nan sama da kasa su ake kira al-aniyab al ko an wanda galibi mutum zai gatse abu da su yake gatsewa daga nan sai ragowar da suka tafi nan kaga nan da muka irga yanzu goma sha biyu ne hudu hudu har uku ba sha biyu ba kenan to daga nan idan ka tafi nan zaka samu goma ina fata an fahimta kaga ya zama biyu idan ka tafi nan kuma zaka ka samu goma nan ma ya zama nawa ashirin da biyu idan ka hada gaba ɗaya biyu galibin dan adam daidaitaccen dan adam haka hakoran su suke wani sa iya fin haka yawa wani sa iya raguwa ba su kai hakan yawa ba amma dai mutanen da suka fi yawa a ban kasa haka su to shikenan irin hakurin da ka cire mutum sai za a cire maka domin idan ka cire masa hakorin gaba kai kuma aka cire maka hakurin nan wurin waɗanda ake kira al'adras ne to kai an cuce ka domin wanne fa amfani ga dan adam tsakanin hakorin gaba da wanda yake na gefe da wannan mutum ke tona kashi da na gaba ko na gefe na gefe ya fi amfani da shi mutum ke cin kilishi da shi mutum da shi ake wasa hakori ko ba haka ba to amma waɗansu malamai suka ce eh ko da yake nan din yana da amfani ta fuskar ci ta fuskar gasa ta fuskar duk wani abu da ake amfani da shi sai dai kuma na gaba da shi ake ado domin da kai gibi a gaba da kai gibi a nan gefen wanne yafi yanzu duk mai gibi a hakorin gaba za a shaida shi da yayi dariya ko murmushi an gane wato wawulo ne Allah kuri kuri mala bakar da ce ne aka ba wai da ne amma da zaran anan idan ku hakorin ciki ne ke ba za a gane ba idan hakorin ciki ne ba za a gane sai Allah ce wal duru hakita. wato anashin amma wanda yawa wani rauni to wannan za a yi kisasi a cikin raunuka rauni shine ka fitarwa da mutum jini duk wanda ya wa wani jini a jikinsa to za a yi kisasi to faɗin cewa wal juruha sa. wannan ya nuna abinda bai kai rauni ba babu kisasi a cikinsa kamar wani ya kama wani ya ja gashin jikinsa har ya fita gashin kai ko gashin gemu ko na gashin baki ya cizge masa za a ce sai an yi kisasi kai ma sai ka cizge masa ai ba rauni bane ba sai aka wal juruha sa. ko wata mace suna faɗa da yar uwarta ta kama ta ta fizgi gashin kanta har ta cire wani bangare ita ma za a ce sai kin danko na ta kin cizgo a'a ai aka akai wal juruha kisas wannan ba raunuka bane ba sai dai alkali yayi abin da ya dace na horo ko wani abu amma dai ba ba rauni ne wanda za a wajen ka kisasi a ciki ba wanda kuma nan gurin ana magana akan kisasi sai ubangiji shi kuma ta saddaka bihi fa huwa kafaratullah dukkan wanda ya sadaka da haƙƙinsa fa huwa kafaratullah to wannan sadakar da yi da haƙƙinsa zai kankare masa wadansu zunubai da ya baya ma'ana an kashe muku dan uwa a madadin ku zo a yi kisasi sai kuka ce kun yafe da kisasi din nan diya za ku karba kun ga kun yi wani nau'i na sadaka ko kuka ce diyar ma kun yafe kun yi nau'i na sadaka ubangiji zai sa kan kare muku zubban ku ko wani ya karya maka hakuri ko ya cire maka hakuri a madadin kare ce sai an rama maka sai ka ce ka yafe wannan fa man tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun la wannan zai zama sanadiyar kankaran wani zunubi na an fahimta ko wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai hukunci ba da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar fa ka hum zalimun to irin waɗannan wato ainihin su ne ana akwai hadisai biyu da suke da alaka da aya da ya kamata mu karanta su kafin mu shi hadisi na farko cikin sahih bukhari ke daga anas ibnu malik Allah ya kare da gare shi yace kasaratir rubayyi wa hiya ammatu anas ibn malik saniyat jariyatin min al-ansar wata mata da ake kira ar-rubayyi wadda wadda ita kamar gwaggon Anas dan Malik wato ƴar uwar mahaifinsa ce ta karya haƙorin wata mace daga cikin matan mutanen Madina fa talaba al-qawm al-qisas sai yan uwanta suka zo suka ce sai an karya haƙorin waccan tunda ta karya mana haƙorin ƴar uwar mu ba mu yarda ba fa atawu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai suka zo wajen annabi tsira da amince su tabbata gare shi fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bil qisas sai annabi ya umarni da yin qisas fa qala anas ibn an sai anas ibn an ba anas dan malik ba anas ibn an-nadr ammu anas ibn malik wanda shi babban anas dan malik ne sai yace la wallahi la ya rasulullah yace a a wallahi ba za a karya hakorin ya tsoron ba ya manzon Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيما ذا ce da shi ya anasu الله قصاص ya kai anas abin da ke cikin littafin Allah shine kisasi ma'ana as-sunna bis-sin shine abin da ke cikin littafin Allah anas sake cewa wallahi ba za a kare hakurin yar uwar mu ba manzo Allah sake cewa kitabullahi al-qisas yace wallahi ba za a kare hakurin yar uwar mu manzo Allah ce kitabullahi al-qisas na'am faradiya al-qawm waɗancan mutane da aka yi haƙorin uwar su sai suka zo suka yi da suka ce mun yafi kisasi a biya mu diyar haƙorin wa qabilul arsh suka ambaci abin da suka karbi abin da kira arsal jinayat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abar wato a cikin bayan Allah akwai wanda inda zai rantsi da Allah sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa kaga anan inda suka ce ba yarda yadda ba sai an yi Ga gashi kuma Anas ibn Nadr ya riga ya rantsuwa me ke kansa kafarar rantsuwa amma dan ubangiji ta ala ya barrantar da rantsuwarsa ya kubutar da ita kafara ba ta kama shi ba sai ya lallashi zukatan waɗancan suka karɓi a biya diya ba sai an yi kisasi abinda wannan hadisin ke nuna wa matsayin Anas ibn Nadr wato babban Anas dan Malik shi ya rantsa Allah ya zartar da rantsuwarsa dan manzo Allah abin da ya faɗa kenan inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarra to alakar wannan hadisi da ayar wato zai bayyana nan gaba a cikin magana ta ko ajiye mai shi hadisin a matsayin ajiya ina nufin ma'anarsa da na faɗa da Hausa musamman wajen faɗin sa kitabul lahil qisas daga nan hadisi na biyu shine hadisin Ahmad dan Hanbal a wato Imam Ahmad bin Hanbal da ya rawaito cikin musnad ɗinsa an karɓo shi daga Amr bin Shu'aib abin abihi an jaddi daga mahaifinsa kuma daga kakansa yace qada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi rajulin ta'ana rajulan bi qarnin fi rijlihi banda Allah ya zantar da hukunci dangane da wani mutum da ya zo soki wani da kaho a kafarsa wani ne kawai ya soki dan uwansa da kaho a kafarsa jini ya fita ya samu rauni sai manzon Allah ya zartar da hukunci bayan manzon Allah ya kammala hukunci fa kala sai wancan mutum ya ce ya rasulullahi akidni yace ya manzon Allah ni dai ina son aimin kisasa ma'ana a bani dama in rama sukan da na yi masa a kafarsa sukan da ya mun a kafarsa kamar yadda ya soke ni ma in rama ko a rama ma fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ce la ta'jal hatta yabra ajal ka da gaggawa ka bari har sai raunin da ya maka ya warke sannan sai ka zo a rama maka fa abar rajulu illa an yastaqida sai mutumin yake yace shi dole sai an rama masa fa aqadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam minhu sai manzo Allah ya rama masa aka kira wancan shi ma aka soke shi da kaho daidai raunin da yayi masa jini ya fito a jikinsa irin yadda wancan shi ma aka soke shi da kaho qala mai ruwaito hadisi yace fa arada al-mustaqid wa bara al-mustaqad min shi wancan wanda ya nemi sai an rama masa daga ba sai gurgurce shi kuma wancan wanda aka ɗauki ramuwa a kansa sai ya warke fa asal mustaqim ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sai shi wanda ya nemi wannan kuma yazo wajen manzon Allah kala ya rasulullah arastu wa bara sahibi yace manzon Allah na riga na gurgunce dan uwana kuma ya riga ya waraka yaya za a yi ma'ana shi ma da shi فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله ألم آمرك ألا تستقيد حتى يبرأ جرحك shin ban baka shawara ba shin ban umarce ka ba cewa kada ka yadda a ce a rama maka har sai raunin ya warke fa asaita ni da haka kai kuma ka saba mun fa abadaka Allah Allah ya nisantar da kai wa batala haka ya bata rauninka yanzu gashi nan rauninka ya da ka gurgurce shi kuma wancan ya warke abin nufi inda ka bari har ka warke aka zo ramuwa to shi ma gurgunta shi za a yi amma a wannan lokacin a ganin ido rauni ya maka rauni kai masa rauni ya maka to shi ma rauni za a yi masa dan haka rauni da rauni wal juruha qisas ina ba za an fahimta wato kaga annan sai babu wani hukunci cewa a ce idan wani yawa wani rauni da ka'ida ba a yin ramuwa sai wanda aka yi wa raunin ya yi ya wanke domin gabar da aka yi masa rauni idan hannu ne hannun ya kasance ya gurgurce ko ya shanye to kaga wancan sai a masa yadda hannunsa zai shanye idan kafa ce ya gurgunce shi ma hannun sai a masa yadda kafarsa za ta gurgunce idan mummunan rauni ya masa wanda har ya kai ga mutuwarsa shi kuma wancan sai ya masa mai ya danganta idan da gangan yayi kaga ya zama kisasi ce idan kuma ba da gangan yayi ba bisa ga kuskure ne kaga sai magana diya da kafara ke ma'ana bari ya warke akwai hikima a ciki dan shine zai tantance me ya kamata a wa mutum ka duba wannan tsari na addinin musulunci dan Allah yanzu dan adam kokolwa dan adam za ta iya tsara wannan in ba wahayi daga sama ba amfanin faɗin waɗannan hukunce hukunce dan mu musulmi mu samu gamsuwa duk sukan da ake wa addinin mu kasawar galibi fa daga gare mu ne mu ne muka kasa yin bayanin ga yadda addinin mu namu yake a wani lokaci abokanan adawar mu sun fi mu sanin addinin mu dan sun karanta shi karatu mai zurfin da waɗansu da mu kuma su yi mishi ba to amma su suna adawa da shi abin da suke gani inda musulunci zai takaita akan sallah da zakka da aikin haji kaɗai da umara da zikiri da salati to da ba su da wata matsala wajen su shige shi matsalar su dan mai musulunci yake da ta cewa dangane da tattalin arziki yadda za a sarrafa kuɗi yadda za a sarrafa dala yadda za a gudanar da economy dan mai musulunci yake da ta cewa su wannan da ke damun su dan mai musulunci yake da tsari wanda ya shafi shugabanci yake da tsari na kotuna yake da tsari na kaza waɗannan ababai duk za su ci karo da bukatunsu amma sallah dan kai ta yin sallah ba za ta ci karo da bukatunsu ka yi ta yin azumi da kiyamun laili ka je maka tare a ka'aba duk ba zai ci karo da bukatun america ko rasha ko wata kasa daga cikin kasashen turai ba amma ka ce sai an yi kotun musulunci sai an tsara tattalin arziki na musulunci sai an yi kasuwancin musulunci to wannan zai ci karo da bukatunsa tunda shi ya tsara bukatu na tattalin arziki na duniya gwargwadon yadda za su tatse kananan kasashe su rinka rayuwa da gumunmu to haka suka tsara to in aka zo da tsarin musulunci zai hana su wannan cin zalunci yanzu jiya jiyan nan wani masani ke bani adalcin dangane da bashin da Kuwait take bi Iraki dan wato majalisar ɗinkin duniya a madadin America ta yanke hukuncin cewa mamayar da Saddam ya kai wa Iraki a lokaci kaza da ya wuce baya a Kuwait kai ya kai wa Kuwait a lokacin da ya wuce baya wato ya yi ta'addanci ya ci mutuncin wato al'ummar kasar Kuwait da haka sai ya biya diya to diyar da aka ce za su biya ta daloli da aka yi lissafi iraki mai mutane mutum miliyan ashirin da biyar zuwa abin da ya sama da aka yi lissafi a yanzu rayayyun cikin iraki da waɗanda suke ciki ba a haife su ba har zuwa ƙarshen 2004 in za a raba bashin da za su biya kuwait kowa zai biya dala dubu goma sha takwas su har haɗa kafin su biya kuwait to wannan banda kuma bashin da su kuma suke bin iraki ɗin kuma kanta su turawa to balantana ka zo bashin da ake bin mu Najeriya bashin da ake bin su Brazil bashin da ake bin su ina ne bashin da ake bin su ina ne bashin da zaka biya zaka idan aka baka a ce ba za ka fara biya ba sai nan da shekara 20 dan zalunci saboda mai kullun haihuwa yake to kaga idan musulunci yazo zai kawo cikas game da wannan kaga zai cikaro da bukatun su wannan fa shine sirrin adawa da musulunci kawai amma sallah azumi zakka aikin haji da salati wannan kuce salati kuce zikiri ba abin da ya shafe su bai cikaro da bukatun su amma tsarin siyasa tattalin arziki zamantakewar jama'a bayan da ilimi to wannan shine abin da yake dama su to ya kamata mu kuma mu rika bayanin yadda tsarin namu yake gurgurdan yadda Allah ya wa kowane malami buɗe yayi bayani ya kusanto da ma'ana da yaran da mutanen su za su fahimce shi Allah akalli dan zanto wayar da kai game da ɗaiɗaikun musulmai da suke ruduwa game da propaganda ta Amerikawa da kuma mutanen su Allah akalli kana da dafa da zai baka kariya ba za a yi maka barbarar wani mummunan tunani babban tunani daga daga yammacin duniya ko daga Amerika ina fatan jama'a sun fahimta to wannan shine sirrin da ke cikin wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa man lam yahkum bima anzalallah wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humuz zalimun to lalle waɗannan wato ainihin sune azal sai aya ta gaba sai Allah ya وقفينا على يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وبنجد توقفينا على آثاره sai muka bi bayan su waɗancan da suka shuɗe wato al'ummar yahudawa waɗanda aka saukar da attaura don su annabi musa ya shuɗe waɗansu annabawa suka zo suka ci gaba da ɗora musu aiki da attaura ɗin bayan shuɗewar annabawan aka samu arrabbaniyuna wal ahbar su ma suka ci gaba da ɗora musu hukunci da ita to waɗannan sai na ala asarihim sai muka bi bayan su bi isa bin maryam da annabi isa wato ɗanna na maryam musaddiqan lima ne yadayhi wanda yake gaskata abin da ya gabace shi na littafi wato bai karyata at-taura ba ya gaskata ta min at-taurati na at-taura wa atainahu al-injil kuma mun bashi littafin linjila fihi hudan wa nur a cikin linjila din akwai shari'a shari'a da za ta kare mutum daga bata wa nur da kuma haske haske da zai kare mutum daga duhu na jahilci wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati haka dai kuma yana gaskata abin da ya gabace shi na littafin at-taura wa hudan sannan kuma littafin nasa shi da zo da shi shiriya ce wa mawa'izatan kuma wa'azi ne lil muttaqin game da masu waɗanda suke masu takawa masu jin tsoron Allah sai Allah shi wal yahkum ahlul injil bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima ubangiji ta Allah wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi lalle ma'abota linjila da aka saukar da ita dan su su yi aiki bima anzalallahu fihi da abin da ya saukar da abin da Allah ya saukar a cikin ta cikin abin da Allah ya saukar a cikin linjila akwai bisharar zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai bayanin wurin haihuwarsa a garin Makka akwai kuma bayanin wurin hijirarsa wani gari mai yawan dabine bai na labatai ne tsakankanin kulurrubai na duwatsu a gabas da yammacin garin wato madina ke da akwai bayanin wannan wato a cikin littafin da ke hannun nasara ko ke hannun kirista sai dai waɗansu su ɓoye waɗansu su bayyana waɗansu su jirkita ko su canja ma'anarsa amma dai su yi aiki da abin da aka saukar a cikin littafin nasu wa man lam yahkum bima anzala Allah dukkan wanda bai yi aiki da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun to irin waɗannan su ne fasikai to mu kalli waɗannan ayoyi guda uku ayar farko wadda aka cike ta da cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun da aya ta biyu wadda aka cike ta da cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun aya ta karshe wadda makaranta yanzu wadda aka cike ta da cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun malamai suna da mahanga biyu game da waɗannan ayoyi mahanga ta farko waɗanda suke ganin an saukar da ayoyin ne akan ahlul kitab yahudu da nasara hujjar da suka bayar suka ce faɗin Allah ta'ala inna anzalna taurata fiha hudan wa nur kaga ana magana akan waɗanda aka saukarwa at-taura mun saukar da at-taura a cikin ta akwai haske akwai shari'a sannan kuma aka zo aka ce wa katabna alaihim fiha a cikin mun wajabta musu fiha a cikin me at-taura kaga at-tauratu akwai ta ta'anis fiha ga damiri na mu'annas wanda ya udu ila at-taura an fahimta ko suka ce da haka akan ahlul kitabi aka sauka bangare na farko akan yahudu bangare na biyu wal yahkum ahadul injili wato ainihin akan nasara waɗansu malaman suka ce a'a ayoyin gaba su an saukar da su ne akan musulmai ambatan yahudu da ambatan nasara da aka yi a ciki an ambace su ne dan buga misali amma da musulmai ake ina fata an fahimta to dukkan waɗannan tattauna da malamai suke yi kokari ne na lura da menene yarda ayar me ya biyo bayanta idan aka lura da abin da ya riga ayar tun daga inda muka karanta jiya ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu kaga yahudawa kenan سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه تبيع السجين يهودا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسهد يهودان يودان ما سنة بها har dai zuwa ƙarshe za mu ga cewa jerin ayar su suka kafa hujjar amma waɗanda suka ce da mu ayar take suka ce ai ayar din na an zallar taurata fiha hudan wa nur dab da karshen ka ubangiji ta ala ce fala takshawun nasa kshaw lafazin fala takshawun nasa khitab mai muwajjahun ila ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam magana ce da ake fuskantar da ita bayan an hikato ga abin da yahuda suka yi sai aka ce to ku musulman yanzu fala takshawun nasa ne. kar ku ji tsoron kar ku ji tsoron su su mutane ku ji tsoro na ni Allah kar ku ji tsoron su mutane to kaga wannan magana ce da aka fuskantar da ita zuwa gare mu an bata yi hudawa dan buga misali sannan hadisin da na baku ajiya da su manzo Allah ce kitabullahi qisas me yake nufi da kitabullahi qisas kana da wata aya cikin alqur'ani wanda aka ce idan wani ya cirewa wani hakuri shi ma a cire masa in banda wannan babu wata aya gaba ɗaya kakaf wadda ta yi bayanin cewa in wani ya shirya hakuri a shirya masa sai wannan wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal ayna bil ayn wal anfa bil anf wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wannan kalmar ta wasinna bis sinni ita manzon Allah yake nufi a cikin hadisin bukhari din can da yace ya anasu kitabullahi al-qisas wato sai nuna mu aka saukarwa an batan su ana ba mu labari ne yadda aka saukar mana da waɗannan hukunce hukunce su ma fa an saukar musu in sun ce za su yi musu da mu mu ce da su su kawo littafin nasu a duba in sun ce za su zargi shari'a musulunci idan mutum ya kashe a kashe shi in mutum ya cire hancin wani a cire nashi in mutum ya cire hakorin wani a cire nashi su kawo littafin nasu wanda ba a zirkita ba su ma akwai a ciki ina ba zan fahimta amma hakikanin hukuncin mu ma an saukar mana da su a takaice dai ina son ka fahimci cewa da malaman da suka ce ayoyin suna magana akan ahlul kitab da malaman da suka ce ayoyin suna magana ne akan musulmi amma an ambaci ahlul kitab kadai dan da misali dukkanin su sun yadda cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sab aya ko akan yahudawa ta sauka to akan lura da ma'anarta ne ba wai sanadiyyar ta ba ma'ana duk wanda ya yi aiki irin aikin da zai shiga cikin ma'anar to hukuncin da ayar ta bayani ya shafe shi idan abin kafirci ne ya shafe shi in abin zalunci ne ya shafe shi in abin fasikanci ne ya shafe shi shine abu su'ud ke cewa al-ibratu bi sarihi dalala la bi dalil ibara an gane ko ba wai larabcin zamu kalla ba me larabcin ya koya mana in mun kalli larabcin da zamu gane maganar yahudawa amma in mun lura da ma'anar zamu ga wani aiki da aka faɗa aka ce ga hukuncin wanda ya aiki to me ya kamata mu kalla su al'ummar da ake magana akan su ko kuma aikin cewa wanda ya aiki da hukuncin sa kaza aikin wanda ya aiki da hukuncin sa kaza shine abin da ya kamata a lura to bayan mun gama wannan to abin da zai biyo bayan na bayani shine lafazin al-kufru da lafazin az zulm da lafazin al-fisku da ayat ta zo da shi gaba daya ga mai kaiwa ya komo cikin al al-qur'ani wanda ya san al al-qur'ani ba dan ne bane shi sai ya san alqur'ani hakikanin sani to ya san waɗannan lafazozi dukkan su sun zo da ma'ana guda biyu az-zulmu akwai babban zalunci akwai karamin zalunci al-kufru akwai babban kafirci akwai karamin kafirci al-fisqu akwai babban fasikanci akwai karamin fasikanci ga misalai kamar haka fara daukan al-kufru tunda da shi aya ta fara wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun ubangiji ta ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wannan babban kafirci ne wanda bai shi ba musulmi bane ba da wannan ake magana amma karamin kafirci da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa azaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un kaga fa kafarat bi an'ami Allah ma'ana karamin kafirci dan cewa ni'imar Allah ya sha bamban da cewa Allah wanda ya kafirce dukiya baka yi aiki da ita ba ko kayi wani wani baka yi ba ba za a ce ma kafiri ka fita daga musulunci ina fata an fahimta dauki lafazin az-zulmu ubangiji ce wal kafiruna humuz zalimun kaga wannan babban zalunci kenan wanda ake nufi fita daga musulunci ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin kaga wannan babban zalunci kenan wanda ake nufi fita daga musulunci inna shirka la zulmun azim kaga zalunci babba kenan alladheena amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun duk wannan ana nufin babban zalunci wanda ake nufin fita daga musulunci amma ina misali na karamin zalunci wanda ba a nufin fita daga musulunci ubangiji ta'ala ce thumma awrasna al-kitaba alladheena safai min ibadina fa faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لبوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور menene mahallin shahid wanda dabbobi ne suke nuna karamin zalunci ake nufi a nan Allah ya ce ya kasa bayansa kashi uku mummune kashi uku ne daga cikin mummune akwai mai aikin sako kenan wanda bai kai kafirci kila giya yake sha kila zina kila wani abu na sako yayi zalimin linafsi ya zalunci kansa ko dai ga wani wajibi ya yi sakaci bai yi ba ko ga wani haramun ya zace masa zalimin da nafsi musulmi ne amma misal daga cikin su akwai muqtasid duk abin da yake wajibi ya yi kokarin yi amma baya nafila daga cikin su akwai sabiqun bil khairati bi idnillah wanda ya tsere da dukkan alkhairai wanda yayi wajibai yayi musulmi bai gajiya ba to waɗannan guda ukun gaba daya dan a nuna maka cewa gaba ɗayan su mutanen kirki ne sai dai wani ya fi wani gaba ɗayan su musulmai ne sai dai darajar su ba ɗaya ba a cikin aljanna sai ubangiji ce zalika huwa al-fadl kabir ka san naka gida uku haka falala ce da Allah sai da mai sako ma ba a tabar da shi ba an ce masa kafir aka kyale shi musulmi ne falala ce ta ubangiji mu kutasa da shi ma zai shiga aljanna yadda sabiqun bil karati zai shiga zalika huwa al-fadl al-kabir in ma har yanzu ka gane ba me ake nufi da fadl al-kabir sai Allah ya jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ce ta zama dindindin shine adan daga adana ya adinu kenan adanan wa huwa al zama na dindindin permanently ba mutuwa ba tsufa jannatu adnin yadkhulunaha in ka iya larabci yadkhulunaha kaga dai ne wawun wawul jama'a ita ce fa'il wanda daga uku kenan zuwa abin da ya sama inda ana nufin muqtasid da sabiqun bil khairat da sai a ce jannatu adnin yadkhula niha sai a kawo alifu tasniya amma tunda su ukun ake nufi har zalimun li nafsihi yana ciki sai aka ce jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna za a yi musu ado su bi ko su uku dan wawul jama'a yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa qalu su nawa su uku dai da su biyu ne da a ce wa qala alif tasniya الحمد لله الذي اذهب عنا الهزل ان ربنا لغفور شكور الذي اهلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب da aka gama da mummune ne zai biyo baya sai Allah ya ce wallazina kafaru lahum naru jahannam su ko kafirai jahannama ce ta ka ganin nan anan zalimul nafsihi baya cikin والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور kaga jerin ayar abin da yake nawa kenan mun kare da babban zalunci da karamin zalunci ko to sai fasikanci karamin fasikanci da babban fasikanci duk akwai babban fasikanci ana nufin kafirci fita daga musulunci Allah ya faɗa cikin suratul kafi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbih ina ba za mu fahimta fa fasaka an amri rabbih iblis fasikanci yayi karon fasikanci ko babban fasikanci kafirci fa fasaka an amri rabbih ubangiji ta ala yake cewa la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul fa'idun wato kaga duk wanda yake fasiki dan sakamakon sa shine wuta saboda mai ubangiji ta ala ce wa amma alladhina fasaqu fama awahum an-nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu azab an-nar alladhi kuntum bihi tukadzibun wa amma alladhina fasaqu fama awahum an-nar kaga fasikanci anan ana nufin me kafirci fita daga musulunci amma da Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أو تكراء فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ina ba ta fahimta da Allah yake cewa wa'lamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والإسيان أولئك هم الراشدون da Allah ce fa in tafa'alu fa innahu fusuqun bikum a cikin ayar bashi wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim ma'ana fasikanci anan da ana nufin me karamin fasikanci to shi da abin da Abdullahi dan Abbas yake nufi tunda dalibi ne daga makarantar Annabi wanda Annabi ya daga hannu cikin sahih Bukhari yace Allahumma faqihuhu fid din wa 'allimhu ta'wil ya ubangiji sanar da shi addini ka koya masa fasaran qurani da ya karanta wannan ayar da muke ciki sai ce kufurin duna kufur kafircin da ba babban ba da ya karanta zalimu ne ce zulmun duna zulm zaluncin da ba babban ba da ya karanta fasiku ne ce fiskun duna fisk a cikin ruwayar hakimin ne saburi abu abdullahi hadisin da galibin ma'abuta tafsiri tun daga kai ibnu jarir tabari har ka zame da ibnu kasir har ka dawo zuwa ga masu tafsirin yau na zamani da suka wallafa tafsiri suke hujja da shi wato kenan a yanzu idan na zo na ɗauka cewa duk hukuncin zalunci iri ɗaya ne ko shakka babu ni ne zalunci na ce duk hukuncin kafirci iri ɗaya ne na yi zalunci duk hukuncin fasikanci iri ɗaya ne na yi zalunci dole in karkasa ina ba ta amfani to a nan gurin mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba mai hukuncinsa mummuni ko kafiri ubangiji ne ya ce wa mallami hakun bima Allah fa ulaika humul kafirun ya kuma ce fa ulaika humul zalimun ya kuma ce fa ulaika humul fasiqun sai malamai suka ce hukuncin yana canjawa dangane da bai hukunci akwai wanda idan yayi tabbas kafiri ne akwai wanda idan yayi tabbas fasiki ne suka ce dukkan wanda ya san wannan dokar Allah ce ya yin aiki da ita dan ya raina ta ba musulmi bane kafiri ne dan raina dokar Allah kafirci ce. dukkan wanda ya san wannan dokar Allah ce ya ƙi aiki da ita dan a ganin sa ba za ka iya biya wa dan adam din yau bukatunsa ba ta kasa doka ce da ta dace da mutan da shekara dubu ɗaya baya amma a yanzu ba ta dace da zamani ba wannan shi ma ko shakka ba malamai su yi wata wata wajen cewa ya kafarta haka mutumin da ya ɗauka ba zai aiki da ita ba dan shi yana ganin da ita dokar Allah din da wata dokar da ba ta Allah ba duk darajar su daya in kaga dama kai da wannan dokar in kaga dama kai da wannan duk ɗaya ne daidaita dokar Allah da dokar wani shi shi kafirci kuma fita ne daga musulunci amma mutumin da ya dauka cewa wannan dokar Allah ce kuma ita ce tafi dacewa a yi hukunci da ita amma sai yi hukunci da wani abin da ba ita ba saboda san zuciya irin nashi a zuci ya yi da dokar Allah nan ta fi dacewa sama da hukuncin da ya yi ta fi kowace doka a bankasa amma kasawa irin ta dan adam ya sa ya yi aiki da dokar da ba ita ba to wannan fasiki ne hukuncinsu hukuncin fasiki ba za a ce ya fita daga musulunci ina fata an fahimta dan a zuciyarsa ya yarda da Allah a zuciyarsa baya ma ko wani kokonto cewa ba ma za a hada ba tsakanin Allah ya ce annabi ya ce da constitution ba ma za su haɗu ba kamar yadda wani yake cewa alam tara anna sayfa yankusu kadruhu idza qila inna sayfa amda min al-asa yubaka baka ganin an zalunci takobi idan aka ce takobi ya fi sanda kai fi ban takobi aka ko zalunta sa to don haka ma a ce ba hukuncin Allah ya fi constitution ko ya fi wata doka ai wannan zaluntar hukuncin Allah kai dawo ba ma za a hada ba hukuncin dan adam da hukuncin Allah ba ma zai haɗu ba a zuciyarsa ya yarda da wannan ɗari bisa ɗari ba zai haɗu ba to amma duk da haka rauni na dan adam ya zo ya hukunci da ba hukuncin Allah ba wannan ba za ka ce masa kafiri ba a'a musulmi ne mai sako shine abin da Abdullahi dan Abbas yake nufi shine abin da Imam Ibn Kathir yake nufi shine abin da Ibn Jarir Tabari yake nufi shine abin da Qurtubi yake nufi a cikin tafsirinsa shine abin da Jamal al-Qasim yake nufi shine abin da maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suka tabbatar da almajiransa Ibn al-Qayyim Shi ne abinda Shamsuddin Az-Zahabi yayi kokarin tabbatarwa a cikin littattafansa, shi ne abinda duk magabata na gari suka tabbatar na da da na yanzu amma mu ɗauki wani aiki na fasikanci mu kafirta mutum dan yayi shi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba tafarkin sahabban manzon Allah bane ba kuma tafarkin tabi'ai bane ba tafarkin khawarij ne alladheena yukaffiruna an-nasa bi irtikabil kaba'ir wadanda suke kafirta mutum da ya aikin zunubi wannan kuskure ne ba dai bane ba kuma ɗauki aya guda ɗaya sai ta wayar ma da kai cikin suratul nahl ubangiji ta'ala ce man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين man kafara billahi duk wanda ya kafirce da Allah yana sani ya kafirce wa Allah min ba'da imani bayan yayi imani hukuncin sa fa alaihim ghadabun min Allah fushin Allah ya hau kansa na'am illa man ukriha sai fa wanda aka tilasta shi ya faɗi kalmar kafirci ba dan yana so ba ya aikata wani abu na kafirci ba dan a zuciya yana kansa wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na natsa da imani aiki ya yi aikin kafirci amma zuciyarsa na natsa da mai imani shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan an an gafe masa walakin man sharha bil kufri sadran amma wanda zuciyarsa ta yadda da kafirci ta karbe shi ta lalai da shi ta fifita shi akan imani fa alaihim ghadabun min Allah wannan fushin Allah ya hau kansu walahum azabun azim akwai azaba mai girma akan su kamar wata biyu ya tambaya saboda mai, sai Allah ce zalika bi annahu mustahabbul hayatad duniya. dan sun fifita rayuwar duniya alal akhirah wa anna allaha la yahdi alqawmal kafirin kaga haka maganar kafirci na taba kawo muku hadisin da ke cikin bukari wanda wani bawan Allah zai mutu da zai mutu sai ya kirawo dan ƴaƴansa ce menene alakar ku da ni suka ce mafificin uba da ƴaƴa suka dace da shi a tarihi na ba mu san wani sani ba game da kai sai to ina muku wasiya idan na mutu ku ɗauki gawa ta ku kona ku ɗauki tokar ku je ku watsa ta a cikin teku domin na yi wa Allah wani laifi idan har ya sami iko ya kama ni to zai mun azaba ba kankanwa ba uba ya mutu ya suka kama shi suka kona shi suka ɗauki tokar suka watsa a ciki ubangiji subhanahu ta'ala ya tattara tokar da kudar sai ce ku ni fulana ki zama wani to ka ta zama wani. idza ma arada Allah shay'an fa inna ma yaqulu lahu kun qawlatan fa yakunu eh mana ba baiti da waka ba aya bace ba idza ma arada Allah amran fa inna ma yaqulu lahu kun qawlatan fa yakunu amma in aya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun to ku kada fa da ba kuke so ka sa amma wannan baitin waka ne ko ba haka ba to shikenan Allah idan ya nufa abu zai ce kasance sai abin ya kasance to shikenan sai ya kasance sai ubangiji ta Allah tambaye shi ma hamalaka ala hada me yasa kai wannan sai ce khashiyatuka ya rabbi yace jin tsoron ka ya ubangiji tsoron ka ne yasa ne haka na san na saba maka kuma na san ka tana da azaba tsoron nan yasa na ce ayi maka haka sai ubangiji ta Allah ce na gafarta maka mahallin shahri cikin hadisin da ya sa a kona shi dan ya yi imani da kaddara ne ko dan bai yi imani da kaddara ba da ya yi imani da kaddara zai sa a kona shi Allah ba zai isa da shi ba amma bai yi imani da kaddara ba saboda ya jahilci kaddara to kaga anan gurin yi kafirci amma bisa ga jahilci abin da ya umarni da shi abin da ya ce aqida na tashi kafirci ce amma ya yi yana cikin sani ko yana cikin jahilci yana cikin jahilci saboda haka aka ba shi uzuri ga hadisin nan cikin bukhari na'am dalilai dalilai dalilai masu tarin yawa ya yan uwa In dai za mu karanta wannan tarihi na addinin musulunci za mu same su masu tarin yawa mu daina gaggawar kafirta yan uwan musu tun mu sauke hukunci yadda yake ko mu gane ubangiji zai tambaye ka adadin mutanen da ka shigo da su musulunci ranar tashin kiyama ko adadin waɗanda ka kora ka fitar da su a me zai baka lada adadin waɗanda ka kora ko adadin wanda ka shigo da su wanda ka shigo da su kai baka shigo da kowa ba na cikin kuma kana kora su me kenan mutum ya yi. ina ganin ya kamata mu kalli abin a natsi wato kamar yadda na faɗa da yawa daga cikin yan uwa ba na tuhumar niyoyinsu amma ko shakka babu abin da yake bukatan ƙara nazari yake bukatan ƙara ilimi yake bukatan ƙara karatu kuma kun san karatu ba fa ruwa ne a cikin randa a kofar gida ko a gidan wani a jiya ba a sha ba dole sai an yi shi manzo Allah ce innamal ilmu bi ta'allum ilimi ana yin ne in an koya ba wai in ba a koya ba kuma ilimi ana yin sa ne in an samu dogon zamani ana yi ababe guda shida da imamu shafi iya ambata akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin ta'umbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulgatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani cikin ababe guda shida da aka ce sai sun samu ai ilimi mutum baya da ɗaya daga ciki to sai ya ya samu ilimi zaka'un sai ka zanto zakakuri wato wani karamin maye maye a faɗa abu ka haddace dan ka gane amma a faɗa ka ce me aka ce a sake faɗa ka ce me aka ce baka gane ba ba za ka yi sai dai ka rika zuwa rakiya dan ka samu lada in ka rika masu neman ilimi wa hirsun ka zanto kana da kwadayi game da ilimin wanda baya da kwadayi ilimi ya za a iya same shi wajtihadun ga kwazo da himma da zage sai baka da sakaci kwazo ne da kai shi da ijtihadi wanda yake da kasala kasala ya za ya sami ilimi wani malami yace hatta ta ta'allam la budda an ta ta'allam imana hatta ta ta'allam la budda an ta ta'allam in har kana son ka koya to dole sai ka sha wahala ta ta'allam bil aini la budda an ta ta'allam min al alami bil hamzati eh, in har kana son ka koya to dole sai ka sha wahala na'am na'am ɗaya daga cikin magabata ce ilimi da kuke ji da gani ba sana'ar ragwaye ba ce ba a samun shi da sanyin jiki sai an yi motsi sai an dage shine wajtihadun wa bulghatun kuma dole sai da akwai kuɗi wajen neman ilimi a yau za ta sai littafin mujmu'ul fatawa na ibnu taymiya sifili talatin da bakwai a ce maka naira dubu ashirin a kaso kurmi a kano ko dubu sha tara ko dubu ashirin da ɗaya in ba dan abu hannu ya rasa ta wannan za ka sai fatahul bari juz'i goma sha uku kuma shine ake kira kamusu sunna duk sinari dan hadisin manzon Allah ke Fathul Bari sharhin Sahih Bukhari kana san ka saye shi ana maganar dubu goma ana maganar dubu goma sha biyu ko dubu ko nawa makamancin haka ya zaka da wannan majmu'ul muhaddab sharh eh, eh, na Imam an-Nawawi al muhni na Ibn Qudama duk wadannan baka da su Ibn kasir wai baka da su kaga dole sai da dan kuɗi a'a zaka tafi daga nan zuwa Kano daga nan zuwa Saudiya daga nan zuwa Sudan daga nan zuwa wata kasa dole sai da dan kuɗi sai da guzuri shi ne bulgasu dole sai da yan kudi dole sai da balaga wa bulgatun wa suhbatul ustazin kuma dole sai ka kaga malami ka gurfana a gabansa haka kawai ka sa littafi a gida kai kadai ba za ka iya ba dole sai ka kaga malami ka'idar annabi bai sa littafi a kansa ba shi kadai sai da aka turo mala'ika jibril da yake yin gaggawa mala'ika ya faɗa ya faɗa ka ce ka je da gaggawa yi shiru ya karanta sannan ka maimaita dan a koya mana cewa duk wanda zai karatu wannan tsarin zai biyo ka talatti min afwahil arifina la tariqati talqi min al-kutubi ba kawai in sai littafin je in karanta bane kadai na'am wa tulu zamani kuma sai an dade ana yi in duk waɗancan sun taru kuma sai ka dade kana yi shekara ɗaya ba za ta ce kalle ba shekara biyu shekara uku dan kai shekara hudu ka fito da degree Arabic Islamic Studies wannan baya nuna kai ilimi ka je kai wata diploma a Bakolis wannan baya nuna kai ilimi kai dai ka samu makamashi ka yi digiri a jami'ar Bayar Kano ko wannan ka samu ilimi ko mutum da ka je kayo digiri ka dawo bayan nan ka samu ilimi an dai wayar maka da kai an haska maka to slide ga daki aka haska aka ce shiga ya rage naka shiga ko karka shiga dole sai kana da naci sai kana da harda sai kana da kwazo sai kana hana ido barci ya talibal ilmi bashir Wajen wajannib an-nawma watriki shib'a dawim ala ad-dars la tufarikuhu fal ilmi bid-dars qama wartafa da haka nake kira ga dan uwana matasa masu kishin addinin musulunci cewa matukar da gaske muke muna so mai wa addini hidima wallahi damar yaɗa addinin musulunci a Najeriya dama ce da babu ita ko da a kasashen da ake da'awar na musulunci damar da'awa damar yaɗa musulunci wa'azi faɗakarwa yan uwanmu da ke ƙauyuka nawa ne duk manyan garurukan mu gaba ɗaya wanda suke da tarihin musulunci Sokoto Borno Kano babu ɗaya daga cikin garuruka nan da ka fita ka ci kilomita talatin bayan ka bar garin baka tarar da gidan ba ma guje ba wanda baya musulunci to mun je mun kai musu musulunci kuma hakki ne akan kuma da yaran mu suke magana ba mu bukatar sai mun ji turanci wajen mai musu wani in kuma ka je ka samu akwai musulunci za ka samu waɗanda ba su iya karanta fatiha ba a garin sun suka fi wanda suka fi iya karantawa yawa waɗanda ba su san kabli da ba'adi ba su suka fi yawa waɗanda ba su san rayuwa ta aure ko ta zamantakewa ta haƙƙi duk su suka fewa da haka mu da da'awa tsakankanin waɗannan shine babban matakin mu na farko sannan matakai na biyu su biyo sannan jihadi yazo sannan kaza ta zo sannan kaza zo abubuwa da dama akwai abin da ake kira tartibul aulawiyat E ba a rushe abin da ya shafi jihadi a musulunci ba zai taɓa rushewa ba ayoyinsa duk ba masu kai bane ba ba a rushe hijira a musulunci ayoyinsa ba masu kai bane ba amma akwai matakan da ke kaiwa gare shi idan aka ce ga mataki na ɗaya ga na biyu ga na uku sannan na hudu to zaman lafiyar ka faro daga na ɗayan sannan na biyun sannan na uku sannan ka je na hudu idan ka ce bari in yunkura daga na ɗaya sai na biyar kai ma ka san idan ka faɗi ka karye ko kai targaɗe fala ta na illa saka kar ka bari kowa sai kanka ubangiji ta ala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana kariya ya ba mu ikon kauce mata ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji abin nan da muka yi bayanin sa a yanzu idan har gaskiya ne shi ya dace da littafin ka da koyarwar ka da rayuwar sahabban annabi da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina ya ubangiji ka sanya masa karfuwa a zukatan masu saurari ya ubangiji idan akwai kurakurai a ciki ya ubangiji ka kautar da kurakuran kasu shiga cikin zukatan masu sauraro wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala